يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير العالي حبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu da ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al'imam al-barbahari رحمه الله تعالى شرع دا صالح بن فوزان صالح الفوزان يما شرعي darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na ashirin da biyu inda ke na yau za mu fara farkon darasi na ashirin da uku darasinmu na ashirin da biyu ya kawo ƙarshe ne daidai gabar da al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ya kawo bayani cewa sunna da ma ma'abuta sunna an cimma wani lokacin da suka kasance suna masu koyewa bidi'a ita ka bayyana tana wasuwa ana kuntata malamai mabiya sunna ana kaucewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam an ka samu wasu waɗanda su suna mayarinda, suna yadda daga cikin addini ba su sani ba ta fuskoki mabambanta ta hanyar ɗaukar abin da yake ga haƙiƙa kawo kiyasi su ɗora ko kuma su aza. zai suna ɗaukar kudurar Allah subhanahu wa ala da ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah da horon Allah da anin Allah suna ɗaukar su suna azawa a kan fahimtar su da kuma ra'ayinsu wanda wannan ya kai su ga yin ridda da abinda ya dace da fahimtarsu da hankalinsu da gane wasu na daga cikin hukunce-hukuncen Allah ko ayoyin Allah ko ƙaddar Allah ko kudurarsa ko umarnin Allah ko haninsa to wannan kan abiluhu za su karba abinda ko ya saba ma fahimtarsu da gane wasu. to duk cikin wannan jerin abubuwan da aka ambata sai su mayar da shi su watsa aka dawo musulunci ya koma bako sunna ma ta zama bakuwa ahalin sunna sun zama su ma kamar baƙi suna masu koyewa a cikin gidajensu ba su yi da saboda kauce matsangwana angwama da fitina da tayar masu da hankali sai da aka cimma wannan matsaya ya zama gidi a ta mamaye amma da taimakon Allah da rahama Allah da buwayar Allah sai ga suna tana yunkurowa tana tasawa tana kore bid'a sannan a hankali wanda in Allah ya so da kudurarsa za a waye gari an kore bidiya suna ta tsaya ma'abuta suna sun bar koli da sunan suna bayyana da ita kuma sai karɓa ake wannan duk yana daga cikin abin da muka karanta a darasinmu da ya gabata na ashirin da biyu. Yau daidai gabar da za mu ɗau darasinmu shi ne ko kuma ita ce, wurin da malam yake cewa wa'ana. Ka sani ya kai wanda ake magana da shi, annal mutuata cewa mutu'a ta nisa mutu'a ta aure aure na mutu'a wanda shi'awa suke ko kuma 'yan shi'a nikahun mu'aqqat wani aure da za a diban ma lokaci ko dai wuni guda ko dai sati guda ko wata guda ko shekara guda ko goma ko ma shekara ɗari aka sa ma aure iyaka cewa an ɗaura aure zuwa shekara ɗari wannan auren matacce ne ba a shartanta a yi aure a ɗiban mai ajali ba a Allah ne ya san iyakar da aure zai ƙare. Sai ta wannan mutu ta mata wata a harkar musulunci an same ta daga baya Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanar da al'ummarsa cewa auren mutu'a ya zama haramun tun daga wannan lokaci ya zuwa ranar alkiyama wannan auren babu shi yanzu a cikin musulunci wani istilan da kuma neman ƙoƙarin halartar da abin da yake haramu wanda shi wannan neman halatta abin da ya haramta wannan auren a na ciki tunda an waɗe a hadisi annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa haramun ila yawmil qiyamah Allah ya haramta irin wannan aure a zuwa a ranar alkiyama ma'ana babu sake yin auren mutu'a. Amma idan muka yi mutu'a ta hajji wanda tana da ma'anar mafi ko kuma yana da ma'anar tamattu'i shi mutu'atul hajji. Bai cikin wannan ma'anar da mafi hajjin da mutum zai yi ya wara da umra sai ya kammala umra sannan idan watan zulhaj ya shigo ya kwana takwas ko ya kwana bakwai ranar takwas sai ya harama da hajji ya rufaci nina wannan bai ciki wanda wannan mutu'a ta haji matsala ce fikiriya amma mutu'a aure ta wata matsala ce wata ta shayi aƙida saboda neman halartar da abin da Allah ya haramta ne da aka aure mutu'a haramun ne a zuwa ranar alkiyama malam ya ci gaba yana cewa wa'arif libani hashim fadlahu ka sani ga su bani hashim kai da ke hashimawa ka san falalar da Allah ya ba su wanda shi a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin su dangi ne shi ma ba shi hashime ne lil qarabati bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda zumuntar da suke da ita da shi wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'rif fadala quraish kuma ka san balala ta Shawa wal'ar da larabawa wa jami'il af'al da dukkanin dangogi wayanda yake dangi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wa waɗanda suka bi Allah ga Abu Jahali ga Abu Lahabi wanda kusan kanin mahaifi ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma Allah ya shaidar a Qur'ani cewa tabbat yada abila hatin wasab annuwar abila hatin sun tabe kuma ya halaka ga shaidu na halaka ga wanda yake shi ma ba hashime ne kuma dangi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda bai bi Allah da takawa ba da haka hashimawa idan sun bi Allah lalle ne a girman su a darajar ba. aka qurayshawa idan suka bi Allah da takawa su ma za a ga girman su a koyi kokarin sanin sa da kuma ba su matsayin da Allah ya ba su aka dangoga na larabawa da baki ɗaya da suka tsaye da Allah da bauta. Ba'arif adarahum wa huquqahum fil Islam kai kokari ka san darajar su da kuma haƙoƙinsu da suke da shi a cikin musulunci. Wa maulal qawm minhum bararren mutane yana daga cikinsu idan kuna da bawa ko kana da bawa ta da bawa to bawan nan ya dawo cikin kai wanda ka wata shi wanda da Allah zai karɓi rayuwar bawa wanda ka ɗewata kuma bai bar wani mai gado ba kamar ma'aiki ko mahaifiya ko ɗan uwa ko ɗa ko ɗan'ɗa, ko wani dangi wanda zai gaje shi zai ka dawo ka gaje shi ta hanyar wila'anci kamar wanda ya tabbata a cikin hadisin barira wadda ta kawo koki wurin uwar kumile Allah ya kara mata ta, tana son a da za don ta samu ‘yanci uwayen gidanta sun aza mata fansa ta biya su a cikin shekara ta ko wata shekara sai ta kawo ƙofiya guda uwar muminai aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce to ki zo ki shaida musu idan sun lamunta in fa wannan ƙofiya tara in ba ki yanzu ki kai musu ya zama mila'ancinki yana gare ni barira sai yi haka ta zo ta shaida ga uwayen gidanta ba su lamunta ba sai in su adda wila'ancinta ma'ana idan ta rasu ba mai gado su gaje ta ko da aka yi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nan duk da haka kuma ita uwar muminai ta shaidawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mata ki saye ta ki shakanta musu cewa su adda wila'anci din kuma wanda suka nema ai wila'anci na wanda ya irin Kuma mai yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba karantar da al'umma da ibara salisa bai warewa ko bayyanawa a sai zuwa magana shi me yasa mutane suke yin kaza bai ce kaiwa ne ka yi kaza ba to me yasa mutane suke ta ta sharuɗa waye da sharuɗan nan nasu ba sa a cikin shara'ar Allah sharaɗi ko da ya kai guda ɗari in dai baya cikin shari'ar Allah wannan sharaɗin batacce ne hakika wila'anci na wanda yanta bawa ne da aka suka gano cewa kila yanzu wila'ancin barira wadda ta cancanta ta ɗauke shi ko ta yi shi ita ce uwar mu na yi tun da ita tafiya da ta sai suka sallama to wannan kenan mu gano wannan irin haƙoƙi da ke akwai tsakaninmu bayan haka kuma mu yi ƙoƙarin sanin sauran haƙoƙin sauran al'ummar musulmi waɗanda muke rayuwa tare da su ka san haƙƙin kowa dan ka san yanda za ka wa ɗan uwanka haƙƙin nan da Allah ke buƙatar ka ba shi, idan baka san haƙƙin ba ya za ka ba da haƙƙin ga ba baka san yadda za ka yi ka ba da shi don baka sani ba Ba wannan kenan don haka ya fi bayan Allah ana buƙatar kowane mu matsayin mu na musulmi ya zama ya san haƙƙin da ke ga ɗan uwansa musulmi ko kuma haƙƙin da ɗan uwa ne musulmi yake buƙata zuwa gare shi dan ka ba shi haƙƙin da yake biɗa shi ma ya baka haƙƙin da kake biɗa ya zama kowa ya ba da haƙƙin da ake neman ya ba suwa amma tsagoron larabci ko zama ba larabe ko ba ƙwarai ko ba ne idan babu takawa da bin Allah a cikinsa wannan bai da wani tasiri ga ma'abocinsa sai dai ka yi ƙoƙari ka yi riko ga abin nan da aka yi aike da shiya na littafin Allah Allah ta'ala ya gaya ma wannan babban manzo cewa hakika kai kana akan hanya daidaitacca da ka ya bayan Allah kowa yin kokari ya ga cewa haƙƙin da ɗan uwa ne yake nema a kansa to ya bashi ya zama ba abin ka haƙƙin komi umarnin da aka yi ka ba da haƙƙi kuma ka ba suwa bayan nan al-imam al-barbahari alayhi yake cewa warif fadlar al kuma matsayinka na mutum musulmi akwai bukatar cewa ka san falala ta 'yan garin madina wa wasiyyata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi da irin wasiyar da annabi ya yi ga mutanen garin madina ka san falalarsu ka san wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi a kansu cewa babu wani wanda zai so ‘yan garin madina ba ce mumini ba wanda zai ki su ba ce munamu haka iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar 'ya'yansa da matansa da danginsa ka san falalarsu kada ka zage su ka san falalarsu da irin karamarsu da matsayinsu aka suma wanda yake makwabta ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan garin madina akwai buƙatar ka san irin falala wadda Allah ta'ala ya yi masu a dalilin makwabtaka da shi wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ma ya ambace su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار Allah wa بإحسان رضي الله عنهم allah ya الله يا أم تامس مسابقة tsira da riga zamansu wayanda suka rigaye al'umma amma daga yan garin madina da muhajirai waɗanda suka yi hijira suka baro garin su na asali na makka ka dawo garin madina dan biyayya ga Allah sannan dan da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba ku san irin falalar da suke da ita da irin girman su da irin matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba su sanin haka yana da muhimmanci gare ka saboda ba za ka yi ƙoƙarin kutsawa ba ko yin bincike akan abin da ya gudana na saɓani a tsakaninsu malaika ya ƙoƙarin tsayawa ɗayan ɓangare tana kallon lainin ɗayan ɓangare wanda mu ba namu bane kuma ba mu bane mu koma muna binciken abin da ya waru tsakanin saɓai na illa ko aiki ko wani saɓani ba mu bane abinda an namu kawai mu nema musu kyaukyawar mafita mu yadda cewa Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa radu an amma ba mu dawo mu ce wannan bangaren shi ke da gaskiya ba wancan bangaren baya da gaskiya idan kana son sanin haka da kuma kauce ma cikin rikici ka samu littafin hisba ka karanta shi za ka ga irin wada ma'allif ya kawo bayanai na abubuwan da suka waru sannan kuma ya fi gehen da salafuna suka bi ga su zaba da sallallahu alaihi Ba babu wani maini ko karkata da cewa wani adda gaskiya wani bai da gaskiya a'a ya yi kawai irtifa'ul asa na salafuna as a cikin wannan littafin na shi da muhimmanci kwarai littafin hibba a same shi a karanta shi za a samu fa'idobi masu yawa idan ka karanta littafin hibba karatu mai kyawu karatu na natsuwa za ka ga a cikin littafin ya yi bayani dangane da abin da ya shayi su ‘yan shi'a kan cewa su suka kashe ne da kansu duk wannan da da suke riyawa cewa su masoyan ne, sai ta bayyana gare ka abin da suke waɗi ya sha bamban da abin da suka aikata. Don haka da tahiya ta yi tahiya sai zamana al'umma sun kasance ba su iya bambantawa saboda tsawon lokaci ko ganewa game da irin wannan matakai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ambata da wasiyar da ya yi game da su a 'yan garin madina da waɗanda yake muhajirai sun baro gidajensu sun dawo su ji annabi sallallahu alaihi wa sallam a aka samu wasu waɗanda suke sukar sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam suna zagin su suna aibanta su suna ja'a aibin ma sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ai mai yawa daga cikin su ma duk sun yi rida ai yan kaɗan ne ai waɗanda ba su yi rida ba ai ba su wuce kaza ba a wannan ba ake mu bari bincike a kan wannan Malami ya ci gaba yana cewa wa'alam anna alal ilm sani ya kai dan uwa a musulunci ma abota ilimi lam yazalu masu bushe ba yarudduna qawlan jami'a. suna mai da martani game da abinda jami'a suke faɗi wata ƙungiya ce daga cikin firar Allah batattun ƙungiyoyi hatta na fi khilafati banil abbas sai da aka kawo da halifancin banil abbas takallamati arwaibawa fi amrin amma sai aka samu wasu gungu na bara, suna magana game da al'amari na gaba ɗai waɗanu ala asari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka dawo suka wuce wuri su jahiliya wanda an samu wani gungu na ruwai baba a cikinsu suna sukar hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su dawo suna suka hadisi wa aka zo bil qiyas wa ra'y idan suka aje hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su yaki da shi ba sai su dawo su dauki qiyasi da abin da suka fahimta kaga su ni suka nema a ra'ayi inda nasi sari sayi ba maganar ai wani kiyasi ta ba da nasosa na hadisai ta sai su dawo suna biyar kiyasi wanda wannan su ne wa su bin afa wanda ya bullo da wannan hanya ta jami'a suna ƙoƙarin canza maganar Allah kaga kenan aikinsu aiki ne ɓatacce ita wannan ƙungiya su jami'a a lokacin da shi wa bin haɗa ya ja mutanensa kuma yana ƙoƙarin Allah a kan wannan hanya yana waɗin miyagun maganganu yana kawo yara da littayin Allah alhali kuwa littayin Allah ba da zai yi ci gyaransa yana kore sunayen Allah da sifofi sannan kuma da ƙoƙarin canza maganar Allah da ƙoƙarin wato ba ɓata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ita wannan ƙungiya ta jahiliya tana daga cikin mafi haɗari mafi muni daga cikin miyagun ƙungiyoyi saboda haka ahalus sunna ma'abuta ilimi ba su bar su ba suka kyale su game da wannan shubaha suna maidan musu da martani suna ƙaryata maganganunsu suna ɓata abubuwan da suke waɗi na ƙarya kuma idan ka yi bibiya a cikin littattafai na mabuta ilimi za ka samu ire-iren wannan kuma wadda imam ahmad bin hanbal rahimahullah ta'ala ya mai da martani ga su wannan ƙungiya ta jahiliya wanda littafin yana nan saman ne an buga shi an watsa shi da irin mai da musu martani kamar da bakar ɗabi'a su na cewa Alman bai na alman zilatai wanda ya aikata sabon Allah ya dawo ga wata manzila shi ba a ce mai kahiri shi ba a ce mai musulmi kaga daga nan bacewa ta shigo wanda idan mutum ya aikata sabon Allah ya yi ya yi sabon to babban abin da za a aza shi ga cewa ya zama fasi ma'ana ya fice daga tsara Allah matsayi ne na mai sabo ba za a jingina shi ga kayanci ba aka akwai wani malami da ake ce ma Usman ɗan Sa'ad Addari shi ba ya mai da martani game da irin maganganun da wannan mahunyar ƙungiya suke yi su jami'a kuma ya mai da musu martani martani martani mai ƙarfi shi ma littafin da ya mai da martani an buga shi kuma an watsa shi daga cikin bayanan da ya kawo akwai bayanin rikicin da su ‘yan jahiliya suka watsa game da shehun islamin mai taimiyata a rahimahullahu ta'ala wanda akwai shi littafin da shehun islamin mai taimiya ya rubuta ijtima'u juyushil islamiyya على جزء المعطلة والجامية wanda wanga littafi ibn al-qayyim al-jawziya yayi shi domin mai da martani game da abinda suke kira zuwa ga shi shehul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kana za ka ga kungiyoyin bata babban abin da suke bida shine samu bayi na Allah na gari na kirki da laƙa musu abin da ba su aikata ba wai da za su yi ma Allah ƙarya ko su karyata addini ko su karyata hukunce hukunce kaka hama wani abin da bai ba wani abu ne mai sauƙi gare shi da haka an yi ta mai damma su jami'a martani da raddi ƙwarai har an ka kawo ga wannan matsayi inda suka bayyana ƙarar kowa ya gane cewa su maɓannata ne ga hadisi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai su aja hadisin nan su ɗauki kiyasi su bi ra'ayi kuma ce duk wanda ya saba musu to ya karirta. kaga ya zama su ba kahirin shari'a ba duk wanda ya saba musu ga wannan da'awa da suke yi to ya kayanta musamman a ruwai babawin nan da ƙungiyoyi miyagu wayanda duk wani hadisi da suka gani to ƙoƙari suke yi su watsar da hadisin su kawo kiyasi ko ra'ayi wanda ita waɗannan maganganu na waɗanda ƙungiyoyi na daga cikin alamomin tashin alkiyama dama na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa wannan al'umma tashi za su karkasa gida saba'in da uku kuma kashi guda kawai shi yake akan sawaba duk sauran kasusuwan nan guda saba'in da biyu da baki daya wuce za su yi sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya cewa to wannan kashin guda wani na dan suna buƙatar su san kashin kuma su yi ƙoƙarin tsayuwa cikin wannan kashin da annabi biya da aminci tabbata gare sa ya yi musu bayani cewa wayanda suka kasance a kan abin da nake akan shi yau ni da sahabbaina da ka su wayanda suke akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake akan sa shi da sahabbai to su ne waɗanda za su tsira daga cikin wannan karkasuwa zuwa gida saba'in da uku da al'ummar zatin da haka ba za ka bushe ba kana ganin ƙungiyoyi ga su nan mabambanta da aka ji wasu an ce musu na kashe bandiya wasu kuma ismailiya wasu kuma kawarij wasu kuma rawafis ga su nan ƙungiyoyin wasu ma yana karanta su irin matrodiya da sauransu nan yankin kada kake ba kama taɓa jin irinsu ba wannan kuwa saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata ne na cewa sai al'umma ta kasu zuwa kashi saba'in da uku kuma kashi guda kawai an mai tsira daga cikin waɗannan kasusuwa. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل sai shige cikin abin da suke waɗe wanda yake jahili ne marar sani da wanda yake rafkananne wallazi la ilma la da wanda baya da ilimin komi san waɗannan mutanen guda uku idan ka haɗa su suna da mustawa guda da jahili da rafkananne da wanda ba ma bai san kowane ilimi ba za ka ɗauke su suna da kuma fuska guda na zamansu mara sani sai dai wani bai sani ba bai san bai sani ba yana da bambanci da wanda shi sani a yi ba amma ya san bai sani ba ba suka zo suna kafirtar da wanda ba su da labarin akan cewa kafiri ne Da an ku samu al'umma da dama sun halaka ta huskoki da dama wasu kuma an kakkafarta su ta huskoki da dama an ka samu zindiƙai su ma ta huskoki da dama waɗanda ba su kula da addini ba ba su damu da addini ba suna ƙoƙarin ainihi boye wannan addinin suna ƙoƙarin boye addini suna bayyana saɓanin addini da aka samu waɗannan sun ɓace ta da dama ga sunan sun bambantu sun rarrabu sun kawo bidiyoyi ta da dama ba wanda za ka samu ya tsaya akan ba. sai waɗanda suka tabbata akan faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam, da umarninsa da kuma abinda sahabbansa suka zo da bayani na umarni daga gare shi sai zamana al'amarinsu bai samu tsallakawa ko ina ba ba su samu wata yalwa ba wadda za ta ƙara ba su wata dama sai zamana babu ma mai kwaɗayi game da wannan hanyar tasu da mazhabarsu amma wayanda aka san cewa suna akan musulunci ingantacce suna kan imani tabbatacce to irin wannan wanda a akan musulunci ingantacce da imani tabbatacce idan ka zo ka bi addininsa ka yi koyi da abin da yake a kansa wanda yake ya tsaya a kan littafi da suna a hakika ka wuta daga duk wani abu na saɓani. babu wani magana cewa kai suwa ne kaka bi ko a almuhim ya zama kai dai masu din alkur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da su kai da ka zama tare da su kai da ka bi su bisa ga bayani da suka yi wanda ya zo a ƙarƙashin alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda nan shirya take nan tsira take amma duk mai ganin cewa wai addini kawai ta kalidi ne kawai ta kalidi kuma yana kokarin jawo ta kalidin nan ya jingina shi ma har zuwa ga safai kaga wannan kuskure ne ba ka cewa kai za ka yi ta takalid a takalidul a'ama a'a an yadda da ka bi amma kai biya ta bayyane biya ta gani ba biya ta makarta ba wayanda za ka bi ko wanda za ka biya bi Allah ka bi shi wanda ka biya bi littahin Allah da sunar manzon Allah ka bi shi wannan ba shi ka bi ba ka ma yi biyayya ne ga Allah kuma ka yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ya ku bayin Allah akwai buƙatar kowa mai sani cewa babban jagoran abin biya shine alqur'anin Allah sa'annan sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan ba ijma'in malamai wanda ya dace da Alkur'ani da sunna idan muka yi haka to insha Allah subhanahu wa ta'ala mun fice daga cikin wayancan batattun ƙungiyoyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata cewa wannan addini zai kaso a zuwa gida saba'in da uku kuma kashi guda kawai shi na gaskiya wanda annabi yake a kansa da shi da sabonsa idan mun yi haka mun gama lahiya mun tsaya inda aka tsaishe mu kuma za mu ci nasara bisa ga abin da muke a kan shi Ah, kuma mai yiwa insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lura da lokaci daidai wannan gabar da muka kawo sai mu za a nan bari kuma a mu na gaba mu tashi daidai gabar da shi malam al'imamul har yake cewa Wa Alamanna in na ma ja a halaƙun jami'a a nawan faddar wobin Raba Abdullahi, wa adakalu ilima wa kaiƙa, wa taraful afara, wa wata mulkiyata, wa ƙasa dina al'ada, wannan gabar insha za su wahala wa Ta'ala a darasin mu na ashirin hudu. nan za mu tashi har yau dai bayani ne akan bacewar jami'a da zaman su ba akan shirya ba cewa su jami'a kawai suna ƙoƙarin cewa a ko kuma bayani ne game da halakar da jami'a ce waga ƙungiyar da mabiyanta suna ta tunane su ƙoƙarin tunane suke game da sha'anin Allah ba shari'a suka biya ba tunane saboda haka idan Allah ya ce ai kaza sai su ce saboda ni mista ai mista haka nan dan me da kaka za a yi haka sai suka bar hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauki kiyasi suka dawo suna kiyasin addini akan abin da suka fahimta ba akan abin da shari'a ta hora ba da haka in Allah ya so ne ya kamata a mu tsaya a darasinmu na gaba to insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora darasinmu daidai wannan gaba mu da ƙaunanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaƙa da dace ya za a yi su zama dabi ɗaya da shi wannan shine ƙarashin darasi na ashirin da uku subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk